sarki mai yanka wuya. Yayin da shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban ƙasar Amurka ke daɗa kankama, manyan nazari kan manyan 'yan takara guda biyu. Jama'a Assalamu alaikum. yayin da ya rage saura ƙasa da mako biyu a gudanar da zaben shugaban ƙasar amurka hankali ya karkata kan jihohin da ake kira raba gardama waɗanda akasari suke bayyana alƙiblar sakamakon zaben inda kuma yanzu haka 'yan takara suka ƙarfafa yaƙin neman zaɓe zaben na bana dai karin battar karfe ne da har kawo yanzu ba a san macito ba tsakanin tsohon shugaban ƙasa donald trump na jam'iyyar republican da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat. To shin su wane ne waɗannan 'yan takara? Bari mu soma da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, wadda ta kafa tarihin kasancewa mace baƙar fata ta farko da ta taɓa zama mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka. Haka kuma ta kasance mace baƙar fata ta farko da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Wannan wani lokaci ne da Kamala Harris ta kafa tarihi a shekarar 2021. Wacce tsohuwar sanata ce da ta zama mace ta farko da ta rike mukamin mataimakin shugaban ƙasa. It is my honor to be here. to stand on the shoulders of those who came before. Wannan babban abin alfahari ne a gare ni, kasancewa ta wacce za ta ɗora akan abin da magabata suka yi. Kazalika Harris ta kasance mace bakar fata ta farko ba 'yar asalin India wacce ta rike wannan mukami na biyu mafi girma a ƙasar. Ta kafa tarihi a fannoni da dama wanda hakan ya buɗe wa mata hanyoyi masu yawa. mahaifiyar harris 'yar asalin india ce yayin da mahaifinta ɗan asalin ƙasar Jamaika ne an haife ta ne a birnin auckland da ke jihar california inda aka zana hotonta a makarantar da ta halatta a lokacin da take karama harris ta kammala karatunta ne a jami'ar howard ta kuma kasance mace ta farko da ta rike mukamin babbar lauya a gundumar san francisco a shekarar 2004 sannan a shekarar 2011 ta kasance mace bakar fata ta farko A shekarun da ta kwashe a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa, Harris ta kasance ɗaya daga cikin mutane na gaba-gaba da ke sukar sauya dokar zubar da ciki ta Roe v. Wade da kotun kolin Amurka ta yi. Dokan nan ta shekarar 1973 wacce a baya ta halatta zubar da juna biyu. A wa'adin sa tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa alƙalai uku a babbar kotun ƙasar. He proudly, he uses the word proudly, takes credit for overturning Roe. So make no mistake, If Trump gets the chance, he will sign a national abortion ban to outlaw abortion in every single state. Trump yana tunƙaho da soke dokar da ta ba da dama zubar da ciki ta Roe vs. Wade. Saboda haka, babu haufi idan har ya samu dama zai rattaba hannu kan dokar ƙasa da za ta haramta zubar da ciki a kowace jiha. Mataimake shugaban kasar har ila yau ta jinjinawa wa tsarin kiwon lafiya mai rahusa da kuma rage farashin allurar cutar ciwon siga da gwamnatin Biden ta samar. Raise wanda ya san akwai mai cutar suga a gidansu ya hannu tun da farko an zaɓi harris a matsayin wacce za ta jagoranci ayyukan da gwamnatin su ke yi a kan iyaka sai dai yakin neman biden ya ƙare a kare kansa yayin da batun baki ya kasance babban batu a 2024 now undocumented spouses of american citizens who have been in the country for 10 or more years can stay in the country while they apply for a green card yanzu ma'aurata da abokan zaman su da suka kasance amurkawa da suka kwashe shekaru goma ko sama da haka a cikin ƙasa za su iya zama har sai sun samu katin zama a ƙasa na dindindin. Harris dai ta kara fitowa idan jama'a ne a tarukan yakin neman zaɓe tun bayan da shugaba Biden ya yi ƙasa a gwiwa a muhawarar da suka tafka da tsohon shugaba Donald Trump. That someone who vilifies immigrants, who promotes xenophobia, someone who stokes hate, should never again have the chance to stand behind a microphone and the seal of the President of the United States. Yayin da shugaba Biden ya janye takararsa za ta sake kafa tarihin zama mace bakar fata ba Amurka a asalin India ta farko wacce za ta yi takarar ofishin shugaban a Amurka. God bless you and God bless the United States of America. Allah ya muku albarka. Allah ya yi wa Amurka albarka. Donald J. Trump, shugaban kasar Amurka na 45, kuma shugaba na uku da aka tsige shi amma kuma ya sami kubuta. Yana neman sake zaɓensa a wa'adin mulki na biyu. Kafin ya zama shugaban ƙasa, Trump hamshakin ɗan kasuwa ne da ke sha'anin gidaje a New York kuma mai gabatarwa a tashar talabijin. Bayan kammala karatun digiri a kwalejin nazarin sha'anin kuɗi ta jami'ar Pennsylvania, ya ci gaba da shugabancin sana'ar gidansu ta sha'anin gidaje da kadarori inda ya faɗaɗa ta ya kuma giggina otal-otal da gidajen caca da filayen wasan golf a faɗin duniya. A shekara ta 2004 Trump ya kasance wani sanannen mutumin kafafen watsa labarai saboda shiryawa da kuma fitowa a shirin nan na The Apprentice wanda ya fice sosai a gidan talabijin na NBC. Ya bar shirin a shekara ta 2015 sa'ad da yake shirin tsayawa takarar shugaban ƙasa inda kuma a zaben shekara ta 2015 ya sami nasarar lashe zaɓe bayan doki abokiyar takararsa ta democrat hillary clinton a cikin shekaru uku da rabi na mulkinsa shugaba trump ya zartar da wani babban kudirin dokar yin garan bawul ga haraji ya rage yawan sojojin amurka a syria kano kuma ya sami nasarar amincewar majalisar dattawa a kan alkalai biyu da ya naɗa a kotun koli domin cike gibin da ke akwai a kotun mai alkalai bakwai sakamakon faruwar al'amura da dama a rabin farkon shekara ta 2020 farin jinin trump ya ragu sosai a yayin da ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a da dama suka nuna yana bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da kusan kashi tara cikin ɗari watanni hudu kafin daga bisani a zaben shugaban ƙasa na shekara ta da goma sha tara ya sha kayi a hannun shugaba mai ci yanzu wato joe biden na jam'iyyar democrat wannan ya sa trump ya kasance shugaban ƙasa na uku da ya taɓa shan ƙasa a kokarin neman wa'adin mulki na biyu a cikin shekaru arba'in da hudu da suka gabata haka kuma magoya bayan trump na bayyana cewa ko a zaben shekara ta 2016 yana baya a ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a sa'ad da abazata ya kada tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton trump ya yi ƙoƙarin shata manufofi na dakile shigowar baƙin haure ciki har da samun nasarar amincewar majalisar dokoki na kuɗi kusan dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu domin gina katangar kan iyaka ya kuma ayyana dokar ta ɓaci domin samun ƙarin dala biliyan uku da miliyan ɗari shida na ci gaba da aikin ginin a wannan karon ma ya jira da cewa sai abin da zai karu idan ya sami nasara a zaɓe. on day one of my new administration the invasion ends and the deportations begin we get them out ya ce a ranar farko ta sabuwar gwamnati na za a so mu kai samame tare da ta sakiyar bakin haure Trump ya sami bunƙasar tattalin arziki na tsawon shekaru uku a ƙarƙashin mulkinsa da ya haɗa da raguwar rashin aikin yi zuwa kashi uku da digo biyar kacala cikin ɗari. Adadi mafi ƙaranci da aka taɓa samu a ƙasar da tafi ƙarfin tattalin arziki a duniya a cikin shekaru hamsin. Yayin da kuma farashin hannayen jarin ƙasar suka ɗaga sama. A ɗaya ɓangaren kuma, Trump ya zargi gwamnatin shugaba Biden da Kamala Harris da kawo koma baya ga Amurka ta fannoni da dama. inda ya alkawarin ta da komada da sauya al'amura. We are a failing nation, we're a nation in decline, we're a nation in distress. Ya ce muna fuskantar koma baya, al'amura na taɓarɓarewa a ƙasarmu. Za mu kawo gyara cikin sauri. Kun sani, idan muka sake komawa shekara hudu na gwamnatin waɗannan mutanen, kuma ita ce ma tafi muni akan Biden. tun daga lokacin da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta zama 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrat biyo bayan janyewa da shugaba joe biden ya yi trump ya karkata akalar makaman yakinsa daga biden zuwa gare ta she has no idea what the hell she's doing and she's be dealing with the smartest people yace bata masu abin da take yi ba kuma tana mu'amala ne da mutane mafi basira ba za mu iya kwashe tsawon shekaru hudu na rashin kyakkyawan shugabanci ba kasar ba za ta yi mana kyau ba a sha'anin al'amuran kasashen waje tsarin trump ya yi suna a kan manufarsa ta amurka ce ke kan gaba wanda ya sa muradun amurka sama da kowa a duniya ya janye daga yarjejeniyoyin kasa da kasa da dama ciki har da yarjejeniyar kasuwanci ta yankin pacific yarjejeniyar kula da yanayi ta paris da kuma yarjejeniyar shirin nukiliyar iran Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin dukkan sauran abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi daga Washington DC.